ثم يعود shi ne wannan ne بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد wannan dare na talata tara ga watan ramadan hijira 1437 wanda ya dace da daren goma sha hudu ga watan jun huzairan dubu biyu da goma sha shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar hatsuwa a wannan masallaci namu na Usman bin Fodi saboda ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa kuma ya ba mu ikon aiki da abinda za mu faɗa da abinda za mu saurara mal ilmu illa al'amalu bi ilmi baya da wani matsayi matukar ba a aiki da shi ba to Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muka sani na gaskiya mu da amsa tambayoyi suna cewa abokina da nake bin shi kuɗi ko zan iya ba shi zakka saboda ya biya ni kuɗina da ke kan shi sannan akwai abokina da yake yin kasuwanci amma da dukiyar wani ne ko shi ma wannan zan iya ba shi zakka ta eh, amsar abin tambayar farko yana mutum yana halatta ya ba wanda yake bin baki a zakka idan gafin da zakka sannan daga cikin mutanen da kuke bin su baki akwai wanda ya cancanci ya karfi zakka to kana iya baki da sharaɗin wato ba da niyyar domin ka ta sake dawowa hannunka ba wato ka biya wato bashinka da kanka wannan ba daidai ba ne wato babu dattako a ciki kuma akwai wani nau'i na rashin mutunta irin ni'imar da Allah madaukakin sarki yake wa bawa amma idan babu wannan nufi babu wannan niyya illa da iyaka kai ka san yana cikin waɗanda suka tantance a basu bashi ka bashi waɗanda suka tantance a basu zakka sannan ka bashi zakkar shi kuma ya ga cewa ya kamata ko ya rage abin da ke kansa na bashin ta ko ya biya gaba ɗaya sannan ya biya ta wannan babu laifi tambaya ta biyu take cewa akwai abokinsa da yake kasuwanci da dukiyar wani ko shi ma wannan zai iya ba shi zakka eh, na'am idan yana daga cikin mutanen da suka tantanci shin zakka to halal ne a ba su zakka kasancewa sai yana kasuwanci da dukiyar wani ba wannan cewa shi ma yana da dukiya ta yadda wato ba zai shiga cikin samun waɗanda za su tantance cin zakka ba kuma wannan aiki yake yana neman kuɗi ne kuma idan kuɗinsa ba su kai na ya da zakka ba kenan yana cikin katogari na waɗanda suke iya karɓar zakka saboda ka babu laifi a ba shi zakka shi wannan aboki nasa tambaya ta biyu tana cewa menene hukuncin mai ba da loan na mashin amma sai a lokacin da wanda aka ba wa loan din ya yi kusancin mashin din sai a kwace kuma a sayar ba tare da ba tare da shi ne yake a sayar ba to farko dai halal ne ka sai mashin ko ka sai mota ko ka sai wani abu sannan ka ba wani ka sayarwa wani ka sayarwa wani a matsayin kuɗi kaza zai biya ka cikin watanni kaza misali ko cikin shekaru kaza wannan halal ne idan ciniki ne aka yi to fa cinikin nan ya tabbata kenan har abada ko da kun yi alkawari duk wata ko duk wata biyu zai ba kaza ko da bai ba ka ba wannan ba nuna cewa cinikin ya tashi illa dai iyaka idan ta tabbar cewa ba zai biya sai da wannan mashin ɗin ko wannan motar a sai da ita a biya ka kudinka in wani abu ya rage sai a baki kudinka in wani abu ya rage sai a bashi kudin sa ne domin ya riga sai wannan mota ta zace ya sai wannan mashin na sani in kuma aka sai da mashin din ya zamanto a duk kudin da aka sai da mashin din bai iya biyan abin da ke kansa ba to sai a ce yanzu an sai da mashin kudin mashin za a ba wa mai asalin wanda ya sai masa mashin kuma abin da ya rage a ce ana biyan sa kuɗi kaza abin da ya rage idan aka yi kamar da muka bayyana to babu shakka wannan babu laifi wannan kasuwanci ne da babu babu laifi a ciki amma abin da yake sabanin wannan to babu shakka akwai barin hanya cikin wannan mu'amala misali ka sai mashin watakila dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku sannan ka cewa wani kai kuma ka na sayar maka dubu ɗari hudu amma akan kowane sati za ka iya kawo mini kaza kaza ko dubu ɗaya misali ko dubu biyu sannan ka kai masa da aka samu sati da ba kawo wannan kuɗin da ta shi kenan kai abin da gaba ya riga ya ruwa ya zamanto babu lissafinsa saboda haka ne zan karɓi mashin na ya karɓe mashin ɗinsa ta ne rike kuɗin da da aka riga aka baki, wannan ba daidai bane zalunci ne wannan ba a haka ko da dai ana yin ta aikace amma wannan ba shari'a ba domin buɗe wannan ƙofa akwai yin amfani da irin talauci da raunin masu rauni domin ƙara wahal da su wani yakan tsira wani mashin dubu ɗari uku ya ce masa dubu wata za a kawo mini dubu ishirin misali ko dubu goma wataƙila sai ya kai ya ba da kuɗi rabi ko fiye da rabi idan aka samu kuɗi kaɗan ko aka samu wani wata wani mai idan da bai kawo kuɗin ba kenan sai ya karɓe mashin ɗin sannan kuma shi a wurin da ya cinye kuɗin da ya riga ya karɓa gaskiya wannan ba daidai ba babu adalci cikin wannan mu'amala saboda haka sai a tsare bin mu ka'ida ne alheri gare mu ne zai kawo mana albarka cikin lamuran mu na duniya uwa uba kuma shi zai samu samun samu kyakkyawar makoma gobe kiyama lokacin da muka bar wannan rayuwa ta duniya Ah, sai tambaya da ce biye tana cewa mutum ne ake bin shi azumin kwana biyu saboda rikin lafiya amma bayan ramadan ya wuce sai bai biya ba duk kuwa da cewa yana da lafiya har dai wani ramadan daban ya sake shigowa to ya zai yi abin da malama suke cewa shine anan duk wanda ake bin sa bashin azumin ramadan kwana biyu ne ko fiye da haka ko ƙasa da haka idan ramadan ya wuce ya yi ƙoƙari ya biya marjin lafiya ne dama na shi azumin da ya samu lafiya ya ƙoƙari ya biya idan ma wani uzuri ne da uzurin ya wuce ya yi ƙoƙari ya biya idan har ya yi sakaci ya samu damar biya amma kuma ya kasa biya har wani ramadan ya shigo to da malama suke cewa shine wannan azumi da ke kansa ana jin su shi saboda haka dole da ya bayan biyan kuma akwai wani horo da za a masa kowane kwanan azumi da bai biya din nan ban da in da azumi biyu ake sa to zai ce da ne biyu zai biya azumin sannan kuma za a masa taron Siyar da miskini akan kowane ne akan kowane azumi guda in ya zamanto bai biya in ba saboda takaci ba da uzuri kan rashin biya in kuma akwai uzuri shi kenan ana da binsa bashin azumin da ake binsa duk lokacin da ya samu dama sai ya biya azumin kawai babu wata tara a kansa to ina ga sai mu tsaya nan haka sai kuma gobe in Allah ya kai mu mu ci gaba Allah wajen sarki yana cewa mu'minai su shiga musulunci su yi musuluncin nan ciki da waje ba wai su yi rabi ba su bar rabi ka ta su shiga musuluncin nan gaba daya Allah ya ce ba in zalaltum idan ɗan iya ibe ku amintum an dukuli bi jami'i idan kuka karkata kuka bar shiga cikin dukkan addinin gaba daya min ba da ma ja'atkumul bayyinat bayan hujjoji sun zo muku albayyinat na nufin al-hujjatu zahira bayan hujjoji bayyanannu sun zo muku ala annahu haqqun cewa musuluncin nan gaskiya ne manzon nan gaskiya ne alqur'anin nan gaskiya ne dokokin nan da ke cikinsa gaskiya ne fa'alamu ku sani anna allaha lalle allah azizun mabuwayi ne la yujizuhu shay'un wani abu ba zai gajiyar da shi ba an intiqami minkum babu wani abin da zai gajiyar da shi ya hana shi ramuwar gayya a kanku ku wato ba abinda zai hana Allah ya muku wani horo saboda irin yadda ku kasa yin abin da ya kamata ku yi sannan hakimun ce sun aje Allah goni ne cikin duk abin da yake duk abin da zai yi babu zalunci a ciki duk abin da Allah ya yi to shine daidai na'am هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله جبلا من الغمام والملائكة وقلنا لهم وإنما أيضا هل ينظرون yanzu akwai abin da suke saurarawa ne shin akwai abin da suke saurarawa akwai abin da suke jira ne ayan tabiru tarikunan dukura bi kafatan akwai abin da mutanen nan da suka ki shigan musulunci ciki da waje suke jira ne tunda wannan shine halin su illa an yatiyahumullahu fate wato Allah ya zo musu min hmm? al-ghamami wato akwai abin da suke jira ne in banda Allah ya zo musu min al-ghamami daga gajumare wani gajumare mara gwaji hmm? na'am eh, ilahi ya tuwa mu يمين نعم eh, ina jin abin da yake tafsirin shi ne ayati Allah mun zamanukum min daqatin ya tilahu fiha wato abin nan ba da suke jira ba sai Allah madaukakin sarki ya zo musu wato daga wani gajimare mara gwafi kamar yadda dai Allah ya ce cikin wata sura wa ja'a rabbuka sannan ubangijinka ya zo ila ya ce amurhu wasu a wurin tafsirin irin waɗannan ayoyi suna cewa ba ubangijinka ya zo ba wato al'amarin ubangijinka ya zo ka kauni kamar inda ya zo cikin maganarsa a wata ayar da yake cewa a ya ce ya amuru rabbika ko ko al'amarin ubangijinka ya zo anan ana nufin azabar ubangijinka ko kuma a hakikatu majihi ta'ala wato hakikanin zuwansa ba abin da suke taurarawa tun da wannan shine hanyar da suka zaɓan makanu su ta rikin shiga musulunci ciki da waje ba ce sai Allah ya zo musu cikin wani gadumare mara gwaji wakil hadu al'aya wasu masu tafsiri suka ce wannan aya tana daga cikin abin da ya kira al-mutashabih منه آيات من أم الكتاب وأخر متشابهة التي لا يدرك حقيقتها لا يدرك حقيقة معناها وقبا يرزك حقيقة معنى إلا الله في الله wata abin da abubuwan da suke saurarawa ba sai Allah zo musu fi zularin wato cikin wasu inuwomi jam'u abin nan zullar ظلل جمع ذلة جمع ذلة من الغمام فقال نسك جرا فاتي الله يروم تسكين وسكين آه، ووي نجا جماري السهاب على نسكين جا جماري الخفيف وان ديك بايدة وابي فقال نسك جرا لأن دن دون والملائكة الملائكة ثم الروم وقضي الأمر فنمع حكمت الأمر آه، تم أمر هلاكه الامر على كدسوا يتكاء على كدسوا ولا لا تنزع الامور دا ما زوا دا الله لان الامر في كوما انا ترى الباجيب البناء المفقود ترجع الامور وقرئ للبائد والى الله ترجع الامور وتعالى مريكا فيجازي عليها كوبا يجازى عليها وفيجازي عليها في الله يتكيا اتم aikace aikace da suka yi ko kuma rashin yin abin da ya kamata nan da suka yi na rashin shiga musulunci ciki da waje to wannan aya hal yanzuruna ko akwai abin da suke saurara ila an yace wa Allah ba ce Allah ya zo musu fi zulallin cikin wasu iri inuwowi min al-zamani na gajimare mara kauri wal mala'ika kuma mala'iku su ma zo musu wa quli al-amru wato a cika al'amarin wa ila la tuzul kuma dama zuwa ga Allah ne al'amura suke ake komar da al'amura wannan aya tana tana daga cikin ayoyin da suke bayanin sifofin Allah na aiki wannan shaga zuwa ko zuwan kai abin nan zuwan Allah Allah na da sifofi a cikin sifofinsa akwai kira sifatun zatiya sifofi na zati abin da ya shafi zatinsa da kuma sifatun fi'liya sifofi irin na aikinsa to amma da sifofin zati da sifofin fi'ili duka a bisa aƙidar alƙur'ani da aƙidar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aƙidar annabi aƙidar sahabbai aƙidar tabi'ai tabi tabi'in yin imani da dukkan sifofin ba tare da kawo da su daga ma'anarsu ba yin imani da su a bisa ka'idar laita ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan ba da suratul shura kusan ta gama komai ga mai hankali masu tauhidi irin na bid'a ko masu ilmin tauhidi irin na bid'a mu'tazila da asha'ira da sauransu waɗanda suke da aƙidar ko dai ware wasu sifofin Allah su ce sun amince da su wasu kuma su ce ba su yarda da su ba don aka ce za a danganta wannan sifofi ga Allah wasu amma da Allah kamar halitta kenan ko kuma duka sufofin masu kore kamar yadda ya mutu zila suke a sha'ira su akwai tafi da suka yadda da su suka ware su yan kadan suka amince da su sauran kuma suna kore suna mutu wata fassara da take nesa daga wannan lafazi da yake bayani kan waɗannan kore. to duka waɗannan kurakurai Allah ya riga gama komai da yake laisa ka mislihi shay'un babu wani abu kwatan kwatin sa shi Allah madaukakin sarki babu wani abu tamkar shi ya zama so misalin sa ne shi babu wani abu amma wa huwa samiul basir shi din nan mai ji ne mai gani Allah mai ji ne mai gani amma ba kamar kowane irin mai ji ba ba kamar kowane irin mai gani ba shine mana ka yarda Allah yana ji amma ba irin jin ka ba ba irin jin wata dabba ba ba irin jin aljani ba ba irin jin mala'ika ba irin ji da ya dace da shi da ya keɓanta da shi irin wannan hakikanin ji din shi kadai ya bar wa kansa sani ba mu san kai ba ka yadda Allah mai gani ne yana gani amma kar ka suranta cewa ganin Allah irin ganin ka ne shi yake bantu da irin ganinsa shi kamar yadda za ka yadda Allah na da zafi, amma zafinsa ba irin nata ba ba irin na dan adam ba ba irin na aljani ba ba irin na mala'ika ba ba irin na dabba ba ba irin na komi ba saboda Allah na haɗuwa da sauran bayansa a sunan al'amari suna asami mai ji ne amma ba ji irin naka ba ba ji irin na mutane ba wannan kuma ba mamaki bane ko na mu noma jin wannan ba irin jin wancan ba to muka ce sifofin Allah kashi biyu akwai sifofi na zaki akwai sifofi na aiki misalin sifofi na zafi. kamar inda Allah ke cewa ban ya dahu masu tsakani ban ya dahu masu tsakani na'am Allah ya ce a ya dawo hannayensa biyu masu tsakani a shimfiɗe suke mana suna bayarwa ba kamar yadda yahudawa suke ikirarin cewa Allah marwaci ne ba wa qala yahudu anan Allah ya cikanta kansa da cewa yana da hannaye biyu ka yadda ka yi imani ka gamsu Allah na da hannaye biyu amma kar ka turanta cewa hannayen Allah irin hannayen ka ne ka kuma da ai Allah ba su mata shi da hannaye don ana nufin ima kenan to anan kawo laifi kawo laifi biyu farko don kawo mata shi Allah ta. da shi ya sifanta kansa ya ce bal yadahu mabsuutatan sannan kuma kai yanzu ka karanta irin yadda Allah ya ce irin yadda kake da kai ka karanta Allah da kai ko da dan adam ko da wata halitta shi ya ba ma kokarin ka karyata wannan aya ko ka karyata lafazin aya sai ka yi kai a lokaci guda garin neman gida ko gyara gida aka aka rasa ido ko aka rasa gani kaga ba wani kenan kada mu mai da yau nan Aliyu, su ba su ce zaciya ta Allah mu yadda Allah na da hannu amma mu yi imani hannun nan ba irin hannun kowane irin halitta ba shi kadai ya bawa kansa sanin irin yadda hannunsa yake amma mun amince Allah na da hannu kamar yadda muka amince Allah da zafi amma ba irin zafin mu ba shi kadai ya bawa sanin irin yadda hakikanin zafinsa yake tabbas yana da cikin tufafi na zaki inda Allah ke cewa kullu shay'in halikun illa da lana Allah ya cewa kullu shay'in halikun dukkan wani abu yana menene yana halaka ko mai halaka ne illa wajha sai fuskarsa sai tana da fuska amma fuska na irin ta irin ta ta ko ma imam halitta ma da ke fuskar dini ba irin fuskar ɗan adam ba aka ce fuskar rago ba irin fuskar mutum ba amma kuma sun ya haɗu fuskar ne na da fuska saboda haka mai abin mutum a nan in ka mai ka ana ko da da abin nan kullu shi na halikun illa ya ka sai ba kai ba za ka ce fuskar Allah ba an kace fuskar Allah kamar ta kamanta Allah kenan da mutum wannan ba dole ne misali ya yasa da Allah to ya tusna ala aini to domin a yi aikin nan a bisa ganina bisa idona, na lorar ido na ka Allah da ido amma idan nan ba irin naka bane irin nan misalin suna da yawa me ake kiran su ana kiran su sifatun zatiyar za mu yi imani da su gaskiya ne hakika ne haka Allah na da ido Allah na da hannaye Allah na da fuska Allah na da dukkan abin da ya sifanta kansa da shi amma wannan abin hakikanin yadda yake ba mu sani ba kamar da Imam Malik ya fassara istiwa ita istiwa wani wanda ke sanin ne daidaita Allah ya da duka da al'arshinsa daidaita da dace da shi mun ba san irin tawo daidaita ba mun sani ba amma kuma mun imani Allah ya daidaita daidaitan da ya dace da shi istiwa'an yaliqu bi wannan ita ce aqidar annabi ita ce aqidar sahabbai ita ce aqidar tabi'ai ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a ina wannan tambayoyi na zaki kamar da ake samun su alqur'ani yana samun su ma a hadisai misali حديث الإمام مسلم رويته سيدنا موسى الأشعري يأتي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا قيام يا من دعاني بخمس كلمات يا من دعاني وتكلموني بيد فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يكتب القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو رواية النار لو كتبه لآرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه محل الشاهد أنا شين وجهه وأن حديث أنا بتكلم يا عليه وسلم يا سوى أنا بتكلم يا النبي إن الله عز وجل لا ينام ألا بعدك ولا ينبغي له أن ينام بيداتي بعد سوى ألا بك القرآن ما تبدر له أنه لا يقول ولا يأخذ القسط ويرفعه الله يكن بعد دواء يباع وني دواء وني لوكا شيكما يباع وني كما بعد دواء كما يجي يباع وني ما شيني معنى يكن تستا وطربه وني لوكا شيكما يكن تقاش فمن يوضع إليه عمل الليل قبل عمل النهار أنا تقول واتو أيكن دليل هو بريشي كافي a dago aikin yi ne zuwa gare shi wa amalun nahari qabla amalin layli da kuma aikin eh, yin kafin aikin dare ma'ana bayan da suna zama aikin dare mala'iku ba su kai masa wannan aiki kafin aikin yini ya kare an kai ne aikin dare aikin yini na karewa a dauki aikin a kai masa kafin aikin dare wanda ke biye shi ma ya kare abinda ake nufi kenan sannan hijabuhun nur hijabin Allah haske ne hijabin da ke shamakance tsakanin ubangiji da bayansa wani haske ne haske ne shi ne kamar katanga shi ne kamar labule tsakanin Allah da halittan hijabuhu an-nur hijabin Allah madaukakin sarki an-nur haske ne a wata ruwa annar wuta ce لو كشفه لأعرفت سبحات وجهه من جاء إليه بصره da zai an Allah zai yaye wannan hijabi wannan labulin to da hasken fuskan ta wannan shine mahallin shayi fuska lafazin fuskan shine mahallin shayi sana. da subhatu wajhi wato karfin hasken fuskar sa zai kona dukkan inda ganin sa kai na bayansa sa محل الشاهد أنا كذا دمك فيه وجهي دي فكر الله وانا صفة ذاتية من الله هذا فكر فكر هذا صداتي بالشيء وإن تأمبا ما أبو كاتا سيكا وكاويني كتي آمان وجهي إن آمان إيكو قولي أبو أولا حديثي بإمام البخاري ومسلم سكر هو يقول أبو هريرة النبي ياتي إن يمين الله ملأ لا يذوبها نفقة بل hannun daman Allah hannun daman Allah a cike a cike yake hannun ko a cike yake la yuzu ma nafaka kyauta ba a wayar da abin da ke hannun Allah na wadata na abin da ya mallaka mahallu shahid anan yamin Allah hannun daman Allah ka yadda Allah na da hannun dama irin hannun daman da ya dace da shi ba irin naka ba wannan shine mahallin shahi in har ma suna da yawa sannan akwai abin da ake kira sifatul af'al wanda wannan aya hal yanzuruna illa an yatiyahumul lahu ita ma suna magana ne akan menene sifatun fi'liya babu abin da suke saurara suke sauraro ko suke jira a yanzu da irin wannan hali nasu face sai Allah ya zo musu zuwa sai Allah ya zai ce musu zai cewa wannan menene tana ko iliya suka ce ta aiki zuwa a aiki to mu yadda Allah na da na zuwa yana zuwa wani mun zuwa da ya dace kada ka sai zuwa ne irin na kawai in ka bar nan shi kenan in ka bar masallacin nan an zo masallacin ba za a same ka ba ila kai baka sa abin da masallacin ke gudana ba wannan shi yake kawo wa'annan miskinai su zo su yi tsayuwa zo su ta karyata alqur'ani a fage kai sai ta karyata inda ta tun hadisin manzon Allah a fage kai saboda irin ra'ayin tunanin su su suna kamar suna neman tsarkake Allah ne alhali kuma suna kokarin kamanta Allah ne da bayinsa banda laifi uwa uba na karyata abin da Allah ya sukanta kansa da shi cikin littafinsa ko cikin sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam misali Allah ya ce sun mastawa ila sama sun mastawa daga nan daidaita zuwa sama daidaita ne za ku da shi ya daidaita istama ya daidaita ka yadda Allah yana daidaita amma daidaitan da ya kamance shi shi kamar wannan aya ta zama karanta kamar inda Allah ke cewa wal ardu jami'an qabdatu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi kamar ina ana nade su Allah ya nade sama wannan aiki suka ce shi iliya ina na nan na ta an tasbira lima talaktu bi dunya kada Allah ya tawa wa Idris na ta ne yana ta an tasbira lima talaktu bi dunya kaiwa wanda na halitta shi da hannaye na biyu kaga wannan aiki ne Allah ya halicci annabi da hanna annabi Adam da hannayensa biyu kai da Allah ya halicci annabi Adam da hannayensa biyu halitta wannan aikin halitta irin aikin da ya dace da Allah ba irin naka ba Allah ta kadarna yau fil alwahi min kulli shay katabna Allah ya rubuta masa hmm wa annabi Musa Allah ya rubuta rubutun da ya dace da shi aikin rubutu da ya dace da shi ba irin yadda kake rubutu ba shi yasa hakikanin irin yadda aikin sa yake irin inda Allah ke cewa lamma da jalla rabbu lil jabali ja'alahu lokacin da Allah ya bayyanar da wani abu nasa da wannan dutse da annabi mota ke kansa ja'alahu dakka ja'alahu sai sanya shi dakka wato wani abu wato diddigagge haka inda Allah ke cewa inna Allah yaf'al Allah na na yi na aikata ma ya shawo abin da ya gada ma yaf'al yana aikatawa wannan duk sifa ce fi'liya sifa sifa Allah ta aiki aikin Allah ba irin aikin ka bane kamar aikin da wasu babba za ta yi ba irin aikin da mutum zai ba aikin da aljanu zai ba ni dole ne zama irin naka ba ko da sun haɗa sura suna a aiki ladabin aiki ya gama wannan da wannan amma hakikanin aikin ka ba shi ne hakikanin aikin irin abokin ka ba ba shi ne hakikanin aikin da wata dabba ta ka ba za ta yi ba shi ne hakikanin aikin da wani masu ɗinka zai yi ba wannan daga alkurani kenan misalin wasu kofi na zafi daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam abu dawud da imamu tirmidhi sun rawaito hadisi da isnadi sahihi daga abu huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilu rabbuna ubangijin mu yana sauko wannan nan ne mahallin shahi yanzilu rabbuna ubangijin mu yana saukowa kai yadda Allah na saukowa irin sauko wanda ya dace da shi idan aka ce yanzilu rabbuna kullu laylatin ila sama'i dunya ubangijin mu yana saukowa cikin kowane dare zuwa samar duniya kar ka ta irin saukan ka ne yanzu kai idan ka bar gidan saman ka hawa ta ɗaya ka zuwa ta uku to ba kowa nan aina hawa hawa ta ɗaya ba za abin da ke ciki ba ba wannan ne shi musulmi zai ta ba ya ta ah, wannan dole ne a masa tawili domin Allah ya dole ne ya san komai da abin da ke tafiya kar ka manta Allah da irin abin nan naka ba daidai bane wannan ko ku cikin halittar Allah ba ai ba daidai suke ba misali aljani aljani yana iya shiga jikinka don ka kulle kofofinka masallacin nan ka kulle ko ɗakin ka kulle ka sa sakata ba aljani yana iya shiga ko ba haka ba na aljani ba wasu dan dabbobi su jini da tsoka da wane ne irin su bushiya din nan don ka ka ka ne ƙwarya ka sa wani babban dutse kai ba ka tarar da su ba هو عنده wannan ya zama kamar halitta halitta mai tsoka da jini da wane da sauransu balanta irin su aljani da aka yi su da wuta suna iya shiga ko ina saboda haka sauran Allah mara hukun sarki yana sauƙoƙa cikin kowane dare zuwa saman duniya na farko sauƙa da irin irin sauƙar da ta dace da shi أبن تعقائد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أولا حديث جماعة البخاري ده مسلم سكر ويقول سوى ان ناسا قالوا لرسول الله وتمتعني لقد كان سابقين ومنظوم الله يا رسول الله هل نرى ربنا yau mai kiyama yanzu za mu iya mu ga ubangijin da ranar kiyama ya ya manzo Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace rasul hal tudarruna bi ru'yati al-qamar laylatul badr ko kuma ya samu matsala wurin kowanne ku ya ga wata a daren da ta cika daren sha biyar daren sha hudu ko ana samun matsala ganin wata ko na iya ganin sa qalu ba ya rasulullah suka ce ba mu ga matsala wurin ganin wannan wata yace hal tudaruna fi shamsi la yadunha sahab ko na matsalan ganin rana matukar dai wani girgije wani da gumare bai shiga tsakanin ku da ranar ba suka ce a a qalu la ya rasulullah qala sai annabi yace to fa innakum tarawnahu lalle ku za ku ganshi za ku zo ubangijin ku ranar kiyama kadhalika yajma'u Allahu an-nas yawm al-qiyama kamar haka ne Allah zai tara mutane ranar kiyama fa yaqulu Allah ya ce man kana ya'budu shay'an falyattabi' ku saurara duk wanda ya zan a duniya yana bauta wani abu to a yau ya bi abin da yake bauta wanda taimaka masa فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس والذي يغير بوتا ورانا في جرانا ويتبع من كان يعبد القمر القمر والذي كتبت الدنيا بوتا وتا في بيوتا ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت والذي كتبت الدنيا بوتا طواغيت طواغيت من غيري وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول bayan an gama da sauran mutane sai wannan al'umma muhammadiyya ta rage ga ita fiha munafiquha a cikinta akwai munafukanta wanda ana sallah da su ana azumi da su amma ba ba su imani ba annabi yace fayatihu fayatihim Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya zo musu wannan ne mahallin shahid fayatihi yumullahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya zo musu to wannan zuwa ka yadda Allah na zuwa amma zuwan da ya dace da shi babu maganan tawili a wani hadisin da Imam Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya ce inna la yaqbidu yawm al-qiyamati al-ardh wato Allah zai danki ƙasan nan ranar kiyama wa takunu samawati bi yaminihi kamar din nan duka za su zamanto a hannunsa na dama zai ce su a hannunsa na dama sun mai kudu alal malik sai ya ce to ni ne ni ne sarkin ni ne mamallakin ni ne sarki mahallin shahid nan? yaqbidu mai al-qiyamah al-ardh Allah zai danki kasan kasan nan zai danke ta wannan danka aiki ne sifa ce fi'iliya kai Allah na dankan abin da ya ga damar danka danka da ta dace da shi ba irin dankar ka ba kai saboda kai ma ba kamanta shi kun farkon bari da halitta ballin sana ka nemi kullu abin da ya tabbatar wa kansa cikin sahihin sunna ko kuma cikin ayar alqur'ani na girma a yau hadisi sahihi da tawassul da ibnu majah da ahmad da ibnu hibban suka rawaito النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن الذين خلق الأرض أو خلق الخلق كتب بيده على نفسه lalle Allah lokacin da ya halicci halitta kataba biyadihi ya rubuta da hannunsa ala nafsihi akan kansa ya rubuta wani abu da yake wajabtawa kansa yace inna rahmati taglibu ghadabi tabbas wanda Allah ya wajabta wa kansa Allah ya ga shi yake wajabta wa kansa ba kuma wanda zai ce don me zaka wajabta wa kansa ba dai wani wanda yake wajabta masa amma shi na wajabta wa kansa ya ja mata ba ala nafsihi kaza kaza ya wajabta wa kansa zai wa mu'minai rahama yayi wannan ganin daman sa ne wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin tabbas wani abu ne da haƙƙi ne a kanmu da muka wajabta wa kanmu muka dora wa kanmu mu taimaki mu'minai to anan mahallu shayi kada wani yadda yi Allah ya rubuta da hannunsa ka yadda Allah yana rubutu da hannunsa irin rubutun da ya dace da shi aikin rubutu da ya dace da shi ba irin rubutun ka ba ko aikin rubutun ka ba irin wayannan hadisai suna da yawa saboda haka a ayar mu da muka karanta hal yanzuruna shin yanzu akwai abin da suke sauraro ne akwai abin da suke jira ne da irin wannan ɗabi'a ta su wadda bata dace da musulunci ɗari bisa ɗari ba akwai abin da suke jira ne illa an ya wa humullahu ba ce Allah ya zo musu a fassara shi da haka Allah ya zo musu zuwa da ya dace da shi ya zo musu da duradin cikin wasu imori min al-ghamami na wani gajimare gajimare mara kauri wal mala'ika su haka nan mala'iku ma su zo musu wa qudiya al-amru sa'annan a hukunta al-amrin wa halakar da su wa ila Allah turja'ul umur dama al-amra suna komawa ne zuwa ga Allah ba zuwa ga wani ba na'am الذي إسرائيل كما تنهى من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد جاءته فإن الله شديد العقاب. ما لا ومن عظم شيئا kharijan an shara'il islami faqad kafara duk wanda ya girmama wani abu wanda ke waje da shari'ar musulunci to lalle ya kafir da irin wannan aiki nasa ko ba abun mamaki bane wannan al'amari far ayyuhal muslim bani isra'il kai musulmi da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ka tambaye banu isra'ila mana tambaye su لتعلم دونين كسن ما أصابهم إرم مصيبة تساميوس لما بدلوا لوكة لسك مسنيا ما أنزل الله عليهم لوكة لسك مسنيا أبين الله يسوق مسو وعظموا آواءهم سك جرم مسوي سوين زكاتنسو yanzu kamar da muka ce kowa ya yi imani da abin da Allah ya tabbatar wa kansa na suna ko na sifa sifa na zafi ko sifa na aiki ya yi imani da wannan wani zai ce a ah, babu korewa a cikin wannan shi zai zaɓi abinda wani na ƙasashen hankali ya tsara wa kansa ya tattara sifofi ya ce wa'annan sifofi in muka ce za mu tattara su to lallai ba mu girmama Allah ba kuma ya zanci da shi ya ga cewa wannan shine ilmi bayanan nan da muke yanzu wasu ɗan bidiyo suka bi kamar su kuma ce to an saba wa ra'ayoyin wasu shegunan su kuma kuma na yin bakin ciki abin bakin ciki Allah da kansa ya ce ga yadda abubuwa suke manzon Allah ya tabbatar cikin sunoninsa ga yadda abubuwa suke kai ka zo ka ce ka koma gefe ka ce wannan ba daidai ba ne ga abin da ya kamata a yi wannan aka yi haka shi zai zamanto an girmama Allah me ya fi haka wauta me ya fi barna وعظموا ahwa'ahum wato suka musanya abinda Allah ya saukar suka watsi da shi suka kama wani abu da wani sai sun suka san suka ta girmama shi saboda haka kan ma sai na kan istifhamiya mu'allaqatan bi sa al maf'ul thani wa hiya ay kan thani maf'ul atina wa mayyadha qawluhu min ayatin bayyina tambaye su Har da yawa ne da yawa ne na ayoyi bayyanannu wanda suke cike da hujjoji ko wanda hujjojin su suke zahiri suka zo musu kafalkil bahari kamar irin ayan nan ta wato tsaga teku tekun maliya din nan Allah ya umarci annabi Musa ya daga sanda ya bugi teku yana daga sanda yana bugun teku din nan sai ga hanyoyi goma sha biyu kamar hanyoyin kwalta su an tsara ruwan bari da shirai duk suka bi suka ketare suka shiga kasar falastin shirai mai shigar da jama'a ta sun shiga amma ba ɗaya daga cikin su da ya fita ruwa ya sake haɗewa wata babbar aya ai ayoyi irin waɗannan sun zo musu wa yanzu man ne kamar saukar da abin nan man wannan zuma din na wasu na cewa zuman rikuwa wattarwa da kuma naman yan cila ko naman fakari da Allah ya ba su fabaddalu a kufran suka ce ba za su haƙura da ba za su yi wannan abinci ba suna son samu su mu su abin nan su su abin nan su shinkafa su su alkama su su su su su karas su a ne wa ne kamar da ake bayani a farkon abin nan ko la nasiru ala qamin wahid fadla rabbaka وإلى ما تدعو الأرض يا موسى أن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها منها قلها وكفائها وكيلها وعدسها تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهدروا رزقا فإن لكم ما سألتم المهم دي فبدلوها كفرا suka musanya wannan ni'ima da Allah ya basu da wani kafirci suka ce su ba wannan suke bukata ba ga abin da suke bukata fa kana da za'ahum azaban shadidan sakayyar su ko azabar su azabar da aka masa to azaba ce mai tsarani me yasa muka ce azaba ce mai tsarani me yasa muka ce saboda sun musanya abinda Allah ya ba su ne aka eh, na ni'ima ne da kafirci aka azabtar da su dalla alaihi wannan karshen ayar inda Allah yake cewa man yubaddil ni'matal lahi duk mutumin da ya musanya ni'imar Allah ai ma an ama bihi ale, abinda Allah ya masa ni'ima da shi a kansa ina da ayatin ayoyi domin ayoyin nan irin su wato irin ayoyin da Allah ba annabi Musa da yana sabon hidaya su ne dalilin hidaya ga mai hankali min ba ma da ado bayan ayoyin sun zo masa ya musanya su kufran da kafirci fa inna Allah shadidul iqab Allah matsayin hukuma ne gare shi to ga masu bin tafsirin mu kun gana a ita cewa abin nan maf'ulul awwal maf'ulul thani anan kuka bibi ayar aka ce sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyinatin atainahum ayatin bayyinatin misali atainahum fil ne da fa'il ko kuma wannan shine maf'ulun bi wannan maf'ulul awwal kenan sa'annan min ayatin bayyana din shine maf'ul sani kamar ka ce a'aytu muhammadan kitaban a'aytu muhammadan ko a'aytu muhammadan kitaban na ga muhammad menene littafi a'aytu fil mafa'il محمدا مفعول اول كتابا مفعول ثاني فطبعا هذا مفعول اول شيء هم ضمير هم من آيات بينات بي من من آية بينة وأن الجملة هنا من إلى أما تقول مفعول ثاني طيب مجيب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير نعم kuma har yanzu kana iya cewa nan sarfin shi ne fi filin wasa'i bani isra'ila ya zamanto maf'ulun awwal a wannan lokaci min ayatin bayyana ya zamanto kamiye duka dai in ka wannan irabin shi ma yayi to mu dawo kan wannan aya Allah ce zina lil ladina kafaru Allah ko an kawata wa waɗannan da suka kafirta ai husina fi ayuni aka kyautata cikin ganin su shedan ya kawata musu wa ushribat eh, mahabbatu fi qulubihim kana aka cusa soyayyan abubuwan da shedan din ya kawa ya kawata musu a cikin bukatun suka so abin ma'ana al-hayatid dunya an shaitan ya kawata musu rayuwar duniya ya shuka soyayyar rayuwar duniya cikin zukatansu bitamwihi wato ta hanyar tamwihi dodorido abu ne wanda yake da haka yake ba nuna musu cewa a wannan abu ai ne abu mafi kyau kuma suka gamsu suka amince fa Habuwa suka so rayuwar duniya suka mance da rayuwar lahira suka mance da irin wazo suka da manzanni suka zo musu da su wa hum yaskaruna min alladhina amanu wannan shi zama suna wa me suna wanda suka yi imani isgilanci suna musu da'a ai da fakrihim saboda talautin da suke tare da su ka bilal kamar bilal suna bilal isgilanci misali wa sahayb kamar sahayb rumi suna masa isgilanci ay yastazi'una bihi suna masa isgilanci wa yata'alawna alaihim bil ma'ruf suna nuna cewa su suna sama da su saboda dukiyar da ke hannayensu wallazina taqaw alhali kuma waɗannan da suka rena suke musu ba suke musu isgilanci irin su bilal irin su suhaib da sauran talakawan da manya a rayuwar duniya suke rena suke musu isgilanci amma talakawa suna da imani waɗannan talakawan su ne allazina taqaw fawqahum yawmal qiyama ranar qiyama suna can sama dai su tana kan rayuwa ko kuma suna ina wayannan manyan manyan ranar duniya manyan banza su kuma darajar su tana kasa wallahi arzuku man sha'u da ghairi fa. Allah na azurtar da wanda yake so ya bashi arziki ga da kirge ba zai kidayawa ba ayyukan wasi'an fid dunya ko bi an yamlika al-mazkura minhum ko bi an yamlika al-mazkur minhum amwal as-sakirin Allah ga dama wannan da ake masa izgilanci sai Allah ya dauka shi ya mallaki ma ya mallaka masa wancan wanda yake masa izgilin ya mallaka masa shi da dukiyarsa gaba daya aw fil akhirati ko kuma a lahira ne ake nufi a wannan saboda haka fa yudkhilul mazkura minhum aljanna Allah sai ya shigar da wanda ake masa izgili aljanna wasafirin annar waɗannan ko da suke wa talakawan izgilanci Allah ya shigar da su wuta Allah ga dama yana wannan to ina ga mun zo ƙarshe ko to muna tunatarwa gobe insha Allah maganan taimakon manara gobe kwana na uku ba to kuma da Allah sai a zo da shiri eh, duk abin da aka bayar aka ciyar saboda Allah insha Allah ba a tara su aka yi ba a zo da shiri a gaya wa matan gidaje su masu aiko da abin nan nasu muna da lancin din manara gobe in Allah yadda don kwana uku kenan ko gobe insha Allah Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk